Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Lahadi daga nan gidan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV da ni Sunusuwunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Da farko za mu gabatar muku da jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su ne inda za mu fara da sauraron cikakkun labarun duniya sai shirin muryoyin masu saurare sannan shirin bayan nan sai shirin Afirka a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To da farko ga muhimman kanunsu. Kungiyar tarayyar Turai ta ce tana fama da matsaloli sakamakon yakin da ke faruwa a Ukraine. A Najeriya kuwa gwamnoni sun ce gwamnatin bahar ce ta jefa mutanen Najeriya a cikin talauci. Netherlands ta yi waje da Amurka a gasar shinkofin kofin kwallon kafa ta duniya a kasar Qatar. yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban majalisar kungiyar tarayyar turai charles michel ya bayyana cewa tasirin rikicin yakin kasar ukraine ya fi tsanani akan kungiyar tarayyar turan fiye da amurka tashar rt ta ba da rahoton cewa charles michel ya bayyana cewa dangantakar tsaro tsakanin brussels da washington ta kara karfi bayan barkewar rikicin na ƙasar ukraine amma kuma bangaren tattalin arziki ba haka lamarin yake ba ya ce ko babu abubuwan da suke wakana a ƙasar ukraine tasirinsu yana komawa ne kai tsaye ga ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai yadda ya bayyana cewa abin da ya shafi harkoki na tattalin arziki na ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai ya shiga a cikin matsala tun bayan barkewar rikicin ƙasar ta ukraine ya bayyana cewa har kullum amurka tana ba da fifiko ne akan bukatunta na tattalin arziki inda bayyana cewa sakamakon yakin na ukraine ya yi mummunan tasiri ga tattalin arzikin kasashen tare turan ne a taron najeriya gwamnonin jihohi 36 da suke fadin kasar sun yi gwamnatin tarayya ta tas a kan jefa 'yan najeriya a cikin talauci da matsin rayuwa ƙungiyar gwamnonin najeriya din ta ce babu abin da ya jefa 'yan najeriya a cikin matsanancin talauci da matsayi na rayuwa in ban da gazawar gwamnatin shugaba buhari wajen cika alkawalan da ta dauka na fitar da 'yan kasa daga cikin kangen talauci martanin kwangiyar da yana zuwa ne bayan da minista ma'aikatar kuɗi kasafi da tsare-tsare na najeriya din clement agba ya ɗora wa gwamnonin jihohin najeriya laifin karo talauci a ƙasar inda mutum bakwai a cikin dukkanin mutane goma na najeriya suke fama da matsanancin talauci a ranar jiya lahadi ne jam'iyyar mai mulki a kasar afirka ta kudu ta tattauna akan makomar shugaban kasar sirar mafosa wanda yake cikin wata badakala wadda ta jefa shugabancinsa a cikin hadari ana ƙara matsa lamba ne akan shugaban ramaphosa akan ajiye wasu kudade da aka yi a cikin gonarsa inda ake zargin cewa yana da masaniya akan hakan jam'iyyar african national congress ko kuma anc a takaice za ta yi wani zama na musamman na kwamitin zartarwa na ƙasa a yau lahadi domin tattauna wannan batu kwamitin ya gana a takaice a birnin johannesburg a ranar juma'a kafin shaida wa 'yan jarida cewa zai nazari sosai kan gaskiyar shari'ar da ake yi wa shugaba ramaphosa ramaphosa dai ya musanta dukkanin zarge-zargen da ake yi a kansa To jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Kididdigar yawan al'ummar Birtaniya da Wales ta nuna cewa adadin musulmi yana karuwa yadda adadin kiristoci ya gaza da rabin jama'ar yankunan biyu. Kididdigar yawan al'umma a Ingila da Wales ta nuna cewa adadin musulmi yana karuwa matuka yanda adadin kiristoci ya gaza rabin jama'ar yankunan kuma a karan farko kenan da ake samun haka girdigar wadda aka saba fitar da ita duk bayan shekara goma ta nuna yadda yawan musulmi yake haɓaka amma dai har yanzu babu wani addini wanda yake da yawan mabiya kamar addinin kirsanci a yankin a bangaren wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar qatar kuwa netherlands ta tsallake rija da baya zuwa semi final a gasar cin kofin duniyan bayan da ta waje da amurka da ci uku da ɗaya za ka dai netherlands ɗin ta samu nasarar tsallakewa amurka ta matsa lamba akan netherlands ɗin a lokacin da aka dawo ta rabin lokaci da nufin farkewa daga kwallayen da netherlands ɗin ta saka to amma da ƙarshe dai an tashi ci uku da ɗaya wanda hakan ya baiwa netherlands damar tsallakewa to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. yanzu kuma lokaci ya yi da za ku saurari shirin duniyar mu a yau da zan gabatar muku duniyar mu a yau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 da hannunsu a harin ta'addancin da aka kaddamar kan kasar ta a watan Nuwamban da ya gabata da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin turkiya ta kaddamar da hare-hare kan 'yan tawayen kurdawa da suke mamaye da wasu yankunan kasar siriya na kungiyar syrian democratic forces sdf da kuma kungiyar kurdawa ta kurdistan workers party ta pkk da suke yankin arewacin kasar iraki a yakin da ta daura na neman karya lagon abin da ta kira ta'addancin da suke neman shiga mata hanci a kudundunu inda algudan wuta da ta fara kaddamarwa a baya-bayan nan kan mayakan 'yan tawayen kurdawa da suke kasar siriya ya fi mai da hankali kan kauyen al-kauzaliya da ke gefen gundumar tal tamr a garin hasaka na kasar ta siriya rahotannin sun kara da cewa hare-haren rundunar sojan kasar ta turkiya sun fara ne tun a ranar lahadin da ta gabata a kan yankunan da suke karkashin mamayar kurdawa 'yan tawaye musamman na kungiyar syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria inda hare-haren suka janyo munanan hasarori ga cibiyoyin man fetur da na iskar gas da kuma cibiyoyin makamashi da wurare masu mahimmanci da suke yankunan arewa maso gabashin kasar kasar ta siriya kamar yadda har-haren suka lalata mafi yawan cibiyoyi tare da dakatar da ayyukansu tun bayan da gwamnatin turkiya ta ɗaura ɗamarar yakar 'yan tawayen ƙungiyar kurdawa da suke mame da wasu yankunan ƙasar siriya ta fi mai da hankali ne wajen yin amfani da jiragen saman yakin ta marasa matuƙa ciki wajen ƙaddamar da hare-haren kan mayakan 'yan tawayen kurdawan inda a jerin hare-haren da jiragen suka kai kan 'yan tawayen sun fi yin barna kan cibiyoyin man fetur da na iskar gas da suke yankunan jawadiya da suwaidiya da kuma gabashin garin kamishili da rijiyoyin man fetur da suke tsakanin ƙauyukan derna alanka da tel hasaka da kuma shalhomiya gami da rijiyoyin man fetur da suke ƙauyen mashoka da ke shira arewa maso gabashin garin hasaka ƙari da tashoshin rarraba man fetur da suke gefen garuruwan almalikiya da kamishili hakanan har-haren da jiragen saman yakin gwamnatin turkiya marasa matuƙa ciki suka kaddamar kan cibiyoyin samar da iskar gas a yankunan suwaidiya da ke gefen garin almalikiya a shiyar arewa maso gabashin garin hasaka sun hana duwani harkar samar da iskar gas lamarin da ya janyo dakatar da ayyukan cibiyoyin samar da wutar lantarki a yankin suwaidiya da ke gefen garin hasaka saka baya ga ɗaukewar wutar lantarki a mafi yawan garuruwan da suke nesa da shiyar arewa maso gabashin ƙasar cibiyar samar da wutar lantarki ta suwaidiya tana samar da ƙarfin wutar lantarki kusan megawatt hamsin a sa'a guda kuma ita ke wadata garin kamishili da kewayensa da hasken wutar lantarki da kuma garuruwa da ƙauyuka da dama da suke shira arewa maso gabashin lardin alhasaka kamar yadda layukan hanyoyin sadarwa da suke lardin hasaka da sassan hukumomi da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da gidajen burodi da kuma masana'antu da suka dogara da cibiyar samar da wutar lantarki ta suwaidiya musamman bayan da aka samu matsalar wadata lardin da wutar lantarki daga madatsar ruwa ta dabakat da ke lardin arrika haka zalika jiragen saman yakin gwamnatin turkiya marasa matuka ciki sun yi ragaraga da cibiyar yaƙi da cutar corona da ke garin ain al'arab a yankin arewa maso gabashin lardin aleppo tare da rusa hasumiyar hanyoyin sadarwa da ke wajen lardin kamar yadda jiragen saman yakin suka lalata cibiyoyin lafiya ciki har da babbar cibiyar kula da cutar corona da ke garin hamishili a gefen lardin hasaka baya ga rumbun adana hatsi na dahar al'arab arab da ke gefen karkarar darbasiya da ke lardin hasaka rumbun da ke dauke da ɗaruruwan tantan na hatsi majiyar watsa labaran 'yan kabilar kurdawa ta sanar da cewa a hare-haren da gwamnatin turkiya ta fara kaddamarwa tun daga ranar 25 ga watan nuwamban da ya gabata ta kaddamar da farmaki fiye da 450 kan yankuna daban-daban da suke shiyar arewa da kuma arewa maso gabashin kasar siriya kuma fiye da hare-hare 70 ta kaddamar da su ne ta hanyar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki sannan wasu daga cikin jiragen suna ɗauke da muggan makamai masu linzami baya ga jiragen sama masu saukar ungulu da kuma tankokin yaƙi game da harba makamai masu linzami kamar yadda hare-haren suka lashe rayukan mutane akalla arba'in da hudu ciki har da fararen hula goma sha bakwai a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron ƙasar turkiya ta sanar da cewa rundunar sojin ƙasar sun ƙaddamar da hare-hare ta sama kan cibiyoyin mayakan kurdawa 'yan tawaye ta ƙungiyar kurdistan workers party ta pkk da suke yan yankin arewacin kasar iraki kamar yadda ta yi lugudan wuta kan mayakan kungiyar kare kurdawa da ke shiyar arewa maso gabashin kasar siriya rahotanni suna bayyana cewa mayakar kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces sdf da take mame da yankin arewacin kasar siriya ta ɗauki matakin jibge tarin mayakanta da suka hada da mahara da suke harba makamai masu linzami da sauran kayayyakin yaƙi a kusa da kan iyakar kasar turkiya da ke lardin hasaka bayan da kwamandan mayakan kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces ferhat abdi da aka fi sani da mazlum abdi ya yi barazanar mayar da martani kan duk wani harin wuce gona da iri da za su fuskanta daga bangaren gwamnatin turkiya hakanan wasu majiyoyi sun yi nuni da cewa kungiyar kurdawa ta sdf ta girke mayakanta a yankunan da suke tsakanin garuruwan almalikiya da alkamishili da suke kusa da kan iyaka da kasar turkiya har zuwa garin darbasiya tare da samun tallafi daga sojojin hayar Amurka da suke yakar gwamnatin syria da suke kiran kansu da rundunar sojin ƙasa ta National Army. Wannan shiri na ƙungiyar Kurdawa ta SDF yana zuwa ne bayan da gwamnatin Turkiya ta ƙara jibge sojojinta akan mashigar da ke kan iyaka tsakanin ƙasashen Turkiya da syria a shiyar arewacin ƙasar. Kamar yadda gwamnatin ta Turkiya ta ƙara yawan makamanta da suka hada da tankokin yaƙi da motoci masu sulke da motoci dauke da kayayyakin yaƙi irin egwa-egwa da rokoki domin shirin fara kaddamar da hare-hare ta ƙasa kan mayakan kurdawan kamar yadda ta yi alkawari tun kafin gwamnatin turkiya ta fara kaddamar da hare-hare kan mayakan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta syrian democratic forces sdf majiyar turkiya ta bayyana cewa gwamnatin amurka ta gabatar da ta tayin shiga tsakanin bangarorin biyu ta hanyar gabatar da shawara ga mayakan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta syrian democratic forces sdf kan su janye daga kan iyakar da take tsakanin kasar syria da turkiya har na tsawon kilomita 30 tare da roƙon gwamnatin turkiya turkiya kan amincewa da janye ƙudurinta na ɗaukan matakin soji kan mayakan kurdawan wannan shiga tsakani na ƙasar amurka ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin turkiya ta gargaɗi fararen hula da su nisanci kusantar mashigar da ke kan iyakar ƙasashen biyu har na tsawon kwanaki bakwai jaridar hurriyat ta nakalto daga marubucinta kuma makusanci ga gwamnatin turkiyya abdulkadir silafi cewa gwamnatin amurka ta gabatar da shawarinta ce da nufin ganin ta shawo kan duk wani matakin bullar rikici tsakanin gwamnatin turkiyya da kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria musamman yiwuwar bullar matsalar taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin da 'yan tawayen suke mamaye mamaye da shi a kasar ta siriya abdulkadir salafi ya kara da cewa shawarar gwamnatin amurka ta fi mai da hankali ne kan tunanin ɗaukar matakin soji ta ƙasa a shiyar arewacin ƙasar ta siriya don haka ta gabatar da shawarar janyewar mayakan kurdawa 'yan tawaye daga kan iyakar ƙasashen biyu zuwa nisan kilomita talatin abdulkadir salafi ya tabbatar da cewa jakadan ƙasar amurka a turkiya jeff lakne ya gabatar da saƙon gwamnatin amurka ga mahukuntan turkiya a zaman taron da ya hada shi da ministan tsaron kasar ta turkiya hulusi akar a 'yan kwanakin da suka gabata shawarar gwamnatin amurka tana zuwa ce bayan wani zaman tattaunawa da ya gudana tsakanin kasashen turkiya da rasha dangane da batun arewacin kasar siriya shafin watsa labaran middle east eye na kasar birtaniya ya nakalto daga majiyar turkiya cewa tattaunawar kasashen biyu ta kunshi batun garin altal da ke shiyar kudancin kasar siriya wanda watakila garin na altal yana daga cikin wuraren da sojojin turkiya za su kaddamar da hare-haren soji abdulkadir Salafi ya kara da jaddada cewa kasashen rasha da amurka ba su goyon bayan harin kasar turkiya kan shiyar arewacin kasar ta siriya duk da cewa gwamnatin turkiya ta riga ta yanke hukuncin kaddamar da harin a ɗamarar da ta ɗaura na murƙushe duk wani harin ta'addanci da take fuskanta daga 'yan ƙabilar kurdawa a nashi bangaren shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa a hare-haren da sojojin kasarsa suka fara kaddamarwa kan gungun 'yan ta'adda a kasashen siriya da iraki a wannan mako sun kai ga halaka 'yan ta'adda 480 yana mai jaddada cewar kasar turkiya tana da haƙƙi da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata kan ɗaukar matakin yakar 'yan ta'adda kuma babu wanda zai iya hana ta yin amfani da haƙƙinta kamar yadda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 madalla yanzu kuma ga jerin shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum da kure musulunci magana isu ne maɗafe da magaram kure ne na kira ku da maɗafe da magaram ina so ku wani na ma'i da shiga shan barko karshen mako da farko akwai shugaba raba mai aski akwai shugaba ila mai kafi da ga kin dora akwai shi maɗafe akwai ibrahim jalmanin shagari akwai nazifi ibrahim jalmanin shagari akwai baba lafiya baba gambo tumiya akwai lawal ali gama da kure jihar kano akwai lafiya ko da gawa tasgarawa akwai kaɗo da gaza dan fulani wari akwai abokina usaini star kasuwar kwalliya da magaran akwai ilyas firazi ra'ayin zuciya akwai alkasin baban lima haram alkasim agalam shi tare akwai abdulaziz firazi ingwa share zamna akwai sabi isho karyama abdulmumin mai cincin karami akwai mustapha lagan kanye garin dauru isiyaka ta kanye garin dauru akwai moji soja mai adaidu ta sahu ba zan manta da masudu kilo goma ba akwai umar na arka na gode sashen hausa na biyu na tsere mai magana isu ne maɗauke da maganar jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa ta'ala barkatu radio murai musulunci na ran suna na nafi baban nafisa dan wanda zan burin tare a Abuja Nigeria. Eh na farko zan gaishe da Isu Madatte Sanushi Madatte ya mai aski ba da raka Ibrahim Haruna dan bangira shugaban kungiyar haɗin kan matasan Niger da ke can Cameroon alherin Allah ya kai ma Bukari Roga Roga Benzema tun daga nan garin Agadez. Eh Ilios wanda ke shi ma a nan garin Agadez akwai Situ Tayar nan da ke dan magiza da ke can zaunan garin agadez akwai alherin allah kaima baba iliya mai kanti da shayi wanda ke garkin daura nigeria dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga dirkitar ilyas abdulmuni da rakata na radio garkuwa can garin tesa dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga musa bas ango na ashatu wanda ke a can garin gaya dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga baba tsoho mai albarka wanda ke karshe ulummat a can garin yamai akwai mamara mutu wadda take ita ma a can babban birnin yamai akwai dodo mai nama yan gari fada daɗin ku abala mai kumandan enaku dan uwan ku na fi baban na fisa daga nan birnin tarayya Abuja Nigeria. Sashen Hausa na BOH da ke Tehran babban birni na Iran suna na Sanusi madadai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Niger. A yau kuma na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga kaɗan daga cikin dubbannin al'umma da suke bibiya da wannan tasha. Da farko Isuhu madadai da magaram Usaini Star gawan kwalliya da magaram akwai litoro a nan da magaram Yakubu mai aski ba da raka a tasiru anguwar da magaram Kabiru sule usman anan da magaram hassan ilaji umar akwai haruna usain wanda yake angon kofa tara sai majalisar sojan mai adaidaita akwai abdurrahman wanda aka yi sanda abdul kibiya ina miƙa gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakubu Awashi, akwai kuma haruna ibrahim anguwa bingira wasu nafi baban nafisa tasawa ina miƙa gaisuwa zuwa ga siti tayara agadis akwai alkasim baba liman ahar akwai alkasim a can agadis din sai kuma banzema agadis ba kuma zamanta da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba akwai ilyas ya yakuba digawa akwai kadora digaga dan fulanin warji haɗabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma nazifi ibrahim murgar malam shagari da dukkanin al'ummar da ke sauraron wannan tasha a sun maɗatai da makaram ina gaida su. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu radio ko ya ce muryar musulunci irin suna na nafi baban nafisa dan wada zan kuduma ta sare da maradi a jamhuriyar nijar eh, yau muna rana da kuke ba mu dama mu yi gashe gashe farko da ina gashe da direban wanga shiri hassan barka alheran allah kai ma shi Bayar da ke can garin Agadez akwai Hassan Alhaji Umaru da ke can Sabon gari Zandayar dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Sanusi Madattai eh, dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Yakubu Mai Aski da ke can garin Badaraka alherin Allah ya kai ma Iliyar sun daga nan har garin Agadez akwai Bukari Roga Roga can garin Agadez akwai Banzima can garin Agadez akwai Mama Ramatu wadda ke can Haro Banda can babban birni ya mai dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga abokina Musa Bas wanda ke can garin Gaya alherin Allah ya kai ma duka yan waga kungiya ta mu ina fatan kowa na cin koshin lahiya الرياض فان شاء الله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashi musa na radio VOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Kamar da aka saba mu dama a kowane ƙarshen mako a yau na shigo ne ɗauke da sakonnin sada zumunci. Da farko yana gaida Muhammad Mubarak mata mai Alhaji Buhari Oriba dan Isa Husaini Haruna da Magaran samaria Haruna Idris mazamni kasar Libya bazan manta da wakilin kungiyar haɗin kan matasan Nijar a jihar Agadez wato Shutu Tayar Agadez Haɗabi mai kwamfuta Kadora Diga ga ɗan Filanin Warje dole Kafi Mata Wanka Tsoho mai albarka Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da magaran Nafi Obaban Nafisa daga karshe na gaida daukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka. Na gode sashen Hausa na Radio BOH Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza. Tokar dai a cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je. rediyo ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas frezi kulabar a yanzu ce da take agadis jamhuriyar nijar muna karshen mako za mu gaida yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida hassan barka jagora wannan shiri mai albarka yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida mai albarka duka ina gaida su baki daya musamman eh, sanyan namu esijan namu kuma shi ta tayar kulabar a yanzu ce agadas miss frezi in namu isa tayar kulabar a yanzu ce agadas ina gaida shi da dukkan yan kulab in mu baki dai na ra'ayin ci maza da mata kamar su isa tayar eh, muhammed baban gari sale babban yaro akwai ibe tayar usman mai buru da shayi kaso tol sai ina gaida shi ba zan manta da eh, kadar ina shinshina mashi kwansan yan namu ne na kulab ra'ayin ci da dukkan yan kulab in mu baki ɗaya ta fi mai bidiyo amarewa ta ina gaida ta kulab ra'ayin ci akwai ilyas mai buru da shayi garkin daura kado da diga gaman mabuniya a abashi isu madattai abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya hassan alishi umar mansur aliyu dan nigeria akwai dai miji soja mai adaidaita sahu ba zan manta da shi ba lawa alhaji abbali alkasim baba a har ina gaida shi ba zan manta da banzema bukari ruga ruga eh, da dukkan masu sauraron mu radio tehran ku tashi lafiya assalamu alaikum radio iran muna godiya da irin damar da kuke bamu domin mu gaida yan uwa da abokan arziki a kowane karshen mako da farko sunana babaye lefe mataimakin shugaba na haɗakar ƙungiyoyin kulab da fada da ke nan birnin da magaram zan gaida shugaba musa baramasi kwansil ina gaida shugaba shugaba rabe mai aski ina gaida shugaba na club big tampo shine laula amurken ina gaida dj alisto shugaba na kungiyar matasa zan gaida malam shehu da shida da hamsu abdulkadir da ya yabi eh, shugabanni ne na kulob da magaram ina kwana zan mai saƙon gaisuwa zuwa ga mamman sani umaru fada bege shugaba na kungiyar garkon matasa ina gaida su maila da alhaji rabe da baramasi zan gaida kursiya malam mai darasu da ke birnin da magaram zan gaida shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaida yahaya sonital da sade sa'idu daura ina gaida lawan daura zan gaida dukkan daukacin ma'aikatan radio iran ina gaida letoro mai wata a nan birnin da magaram To fatan lahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma ga dr abdulkadir mubarak dauke da shirin shiryar alkur'ani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 da kuma tafsirin suratul zumar kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka saba za mu ɗora daga inda muka tsaya. بسم الله الرحيم kuma raka waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu zuwa aljanna ƙungiya-ƙungiya sakamakon masu aiki gaskiya aka kuma ce yabo ya tabbata ga Allah ubangijin tarikai to bayan ubangiji da ya bamu wannan bayani na waɗannan kafirai da makomarsu ta jahannama ga abin da zai faru sai kuma ya kawo mana ɗaya ɓangaren masu takawa yake cewa wasiƙan ladina khafu rabbahum wasiƙan ladina rabbahum sannan waɗannan kuma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu su kuma aka ainihin nuna musu hanya wace hanya hanya aka nuna musu ta girmamawa ira zuwa janna zuwa zuwa aljanna ila aljannati zuwa mara su ma jama'a jama'a aka zo aka ce to ku waɗanda kuka kasance kun bi Allah subhanahu wata'ala kun ji tsoronsa kun kasance masu girmama shi subhanahu wata'ala to a cikin girmama su wannan sikadin waɗannan ba irin sikadin waɗancan yan wutan bane su waɗancan fusgar su aka yi amma su wannan har za a zo a nuna musu cikin murmushi mala'iku kiristoci suna ta ga hanya bismillah ku ku bi wannan hanya ku bi bismillah ku taho ana nuna musu ana girmama su sai a taho da su jama'a jama'a kowanne a bisa mukaminsa shi ma saboda ba wani wanda zai kasance a mukamin guda kowa daidai gwargwadon yadda ya bi Allah yadda ya ayyukansa daidai takawansa daidai tsoron Allahnsa haka shi ma zai samu wannan sakamako da za a bashi hatta idza ja'uha suma har sai da suka zo kofar aljanna din wa futihat lahum abwabuha aka kuma bude musu wannan ƙofar ta aljanna suka ganta suka ga wasu abubuwa na ni'imomi a cikinta to menene abin da ya faru kallahum khazanatuha sai su ma masu jiran aljanna mala'iku masu jiran aljanna suka ce da su suna kallon su suna bushasha tare da su suna murmushi tare da su sai suka ce salamun lahi alaikum salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku to sai su ce da su itma inu ku kasance cikin dumani na da kwanciyar hankali daga yau babu wani abu da zai faru gare ku wannan za ku kasance ba kwa bukatunsa ko ba kwa sansa ko kuna kyamarsa daga yau kun fita daga dukkan wani kunci da damuwa ba ku da matsala yanzu iftum wato kun kasance cikin wani yanayi na tsarki kuna cikin wani hali na nagarta tsibtum wata hartum saboda haka ba za ku shiga cikin wani kunci ba ko da ta bangaren zunubi ko kuma ta wani hanya daban wanda zai same ku a ba damuwa ba kunci tare da ku sai su ce janna ta khalidin ku shiga cikin wannan aljanna kuna masu dawwama a cikin ta to wannan wallahi shi ma gaskiya ne kuma abu ne wanda zai faru ga masu takawa waɗanda suka ji tsoron Allah to a nan ba abin da zai fito sai cewa yayin da suka ga ni'imomin da ke cikin wannan aljanna da irin karrama su da aka yi a cikin wannan aljanna su gaba abu wani wani abu wanda bai taɓa ainihin ɗarsuwa a zuciyarsu ba ko kuma su ji shi daga kunnuwansu ba to a wannan lokacin in suka ga haka sai su ce wa ƙalu alhamdulillahi lazi sai su ce mun gode wa ubangiji subhanahu wata'ala allazi haƙaƙa lana wa'adahu wannan wanda ya tabbatar mana da wannan alkawari da ya mana a bisa harshen manzanninsa cewa za a tashe mu bayan tashi akwai kuma ainihin wani abu wanda yake na ladaddaki da za mu samu da ni'ima da za mu samu sannan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya gadar mana wannan guri na aljanna to mun gode wa ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya yi wannan an rawaito cewa lallai ko kowane ɗan adam wanda Allah ya halitta a duniya nan to Allah kuma ya tanadar masa gurare biyu ne a ranar kiyama wato akwai wani guri a aljanna akwai kuma wani guri a cikin wuta to wannan idan su yan wuta suka shiga wuta waɗanda suka yi aiki ba na nagarta ba babu takawa babu tsoron Allah suka yi zunubai to in aka je ranar kiyama su aka jefa su a cikin wuta to me zai faru wannan guri nasu da aka da musu a cikin aljanna to ya zama yan aljanna da suka shiga su za su gaji wannan guraren waɗancan da suka shiga wutan can tunda su sun tabar da waɗannan guraren nasu na aljanna ba su kasance sun yi aiki na garba balle su shiga to yan aljanna da suka shiga bayan guraren su da aka ba su sai kuma su gaji guraren waɗancan yan wutan da ke cikin aljanna sai zama an ruɓanya musu an sake ba su kuma guraren waɗancan ما شاء الله ما شاء الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين saboda haka wannan shine zai tabbatar da wani abu na samun kwanci hankali gare su da kuma wato zaɓen guraren ma da suke so shi suke cewa alhamdulillah lazi sadakana wa'adahu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ainihin tabbatar mana da alkawarinsa sannan ya kuma sanya mu mu zaɓi gudun da muke son zama haisu na sha duk gurin da muke son zama a cikin aljanna ya sanya mu kasance mun zaɓe shi to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa fa ni'mal ajr madalla da irin wannan lada da masu aiki masu tsoron Allah suka samu wanda shine aljanna waɗannan masu aiki ɗin wanda suke yin aiki lillahi subhanahu wa ta'ala ba don riya ba ba don neman sum'a ba ba don neman ɗagawa ba sun yi shi don Allah subhanahu wa ta'ala to wannan lada da aka ba su fa ni'mal ajr misl hadha al ajr ma dalla da irin wannan lada din Allahumma ja'alna min ha'ula'i alladhina yadkhuluna

Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun fashin bakin manazarta kan harkokin siyasa ce dangane da yadda suke ganin yadda sabuwar majalisar dokokin kasar Tunusiya da za a kafa nan gaba a kasar za ta kasance tare da yiwuwar rashin taka rawar da ta dace wajen gudanar da ayyukanta na samar da dokoki da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. cibiyar da take sanya ido kan harkokin inganta tsarin dimokuraɗiyya mai zaman kanta ta democracy reporting international da ke birnin berlin na ƙasar jamus ta gabatar da rahotonta musamman dangane da yanayin dokokin zaben majalisar dokokin ƙasar tunisia da za a gudanar a ranar 17 ga wannan wata na disamba da muke ciki akan sabon tsarin dokokin zaɓe da gwamnatin shugaban ƙasar kai sa'id ta tsara a daidai lokacin da kasar tunisia ta fara gudanar da yakin neman zaben 'yan majalisun dokokin kasar cibiyar ta democracy reporting international ta yi tsokaci kan tsarin dokokin gudanar da zabukan da cewa abubuwa da dama da aka ambata a cikin sabuwar dokar zaben kama daga rabon gundumomin zaɓe da tsarin janye aminci kan ɗan majalisa da aka zaɓa suna tattare da tarin kurakurai da za su yi mummunan tasiri a tsaron tsarin zaben ƙasar duk da tafiyar hawainiya da yakin neman zaben ƙasar ke yi tun bayan cikan kwanaki da ƙaddamar da shi a hukuma. hukumance masu lura da al'amuran zaɓe sun yi suka kan rawar da hukumar zaben ƙasar take takawa musamman kan rashin samar da haɗin gwiwa tsakaninta da hukumar kula da kafafen yada labarai dangane da hanyoyin sanya ido kan yadda kafofin yada labarai za su yada yadda zaɓukan za su gudana da wayar da kan jama'a dangane da dokokin zaɓukan domin nisantar saɓawa dokokin zaɓe. hakanan idan aka yi la'akari da yadda yanayin siyasa ke ciki a halin yanzu a kasar tunusiya musamman rikici da rashin fahimtar juna tsakanin gwamnatin kasar da 'yan siyasa bangaren 'yan adawa manazarta suna ganin sabuwar majalisar dokokin kasar da take tafi ba za ta iya gudanar da ayyukanta a fuskar da ta dace ba da ingantacciyar rawarta ta samar da dokoki game da batun sanya ido kan harkokinta a gefe guda kuma wasu masharhanta da jam'iyyun siyasa game da kungiyoyin fararen hula suna ci gaba da bayyana mahangarsu kan zaben 'yan majalisun dokoki da ake shirye-shiryen gudanarwa a kasar ta tunusiya tun bayan da gwamnatin kais sa'id ta sanar da lokacin fara gudanar da yakin neman zaben da kuma shirye-shiryen da wasu jam'iyyun siyasa da 'yan takara masu zaman kansu suka fara domin tunkarar zaben inda suke gargadin cewa zaben zai kai ga zaɓo wasu mutane ne da ake ganin ba su cancanci tsayawa takara ba musamman ganin yadda zabukan 'yan majalisun dokokin zai rikide zuwa zaɓe mai ɗauke da ruhin gasa a tsakanin ƙabilun ƙasar mutane dubu ɗaya da hamsin da biyu ne suka tsaya takarar kujeran 'yan majalisun dokoki ɗari da hamsin da ɗaya a cikin ƙasar ta tunusiya da za a raba a tsakanin jihohi ashirin da hudu da kuma kujeru goma da aka ware wa 'yan takara da suke wajen ƙasar amma a halin yanzu haka 'yan takara uku uku ne suka tsaya yayin da sauran kujeru bakwai babu waɗanda suka tsaya takarar neman su hakanan kungiyoyi da jam'iyyun siyasa sun yi gargadin cewa akwai kurakurai a cikin dokar zaɓe da shugaban ƙasar kai sa'id ya kafa da kansa a tsakiyar watan satumba wadda ta buɗe hanyar samun kuɗaɗen siyasa ta ɓoye da wasu masu faɗa a ji da masu manyan mukamai da za su tsaya takara saboda soke kuɗaɗen da jama'ar ƙasa ke samarwa a fagen yakin neman zaɓe shugaban jam'iyyar national plate party kuma tsohon minista a kasar tunisia maboro karshit ya jaddada cewa sharuɗan zaben da aka amince da su a halin yanzu ba su da manufa mai inganci yana mai fayyace cewar a baya jam'iyyu ne suke gabatar da sunayen 'yan takara gaba ɗaya kuma suke ɗaukar nauyin tantance 'yan takarar wato akwai wata matatar siyasa da take tace 'yan takara da ake kira da jam'iyyu hakanan akwai shugabannin jerin sunayen sunayen 'yan takara masu zaman kansu kuma su ke tantancewa wajen zaben jerin sunayen da suka dace amma a halin yanzu babu wata matata ko shingen tsayawa takara da za a bi wajen tabbatar da cancantar ɗan takara maburu karshe ya kara da jaddada cewa a halin yanzu babu wani ka'idan tantance dan takara inda a yanzu duk wanda yake da burin samun kuɗi da samun kariya a matsayinsa na dan majalisar dokoki kawai zai tattara sanya hannun mutane 400 ne ko da kuwa ta hanyar yin amfani da kuɗaɗe ne domin samun kaiwa ga burinsa na dan majalisar dokokin ƙasa shugaban jam'iyyar ta national plate party yana mai fayyace cewar jerin 'yan takaran tana kunshe da sunaye da ba a san ko su wane ne ba lamarin da zai janyo rashin mutunta tunusiya sakamakon membobin 'yan majalisar ta domin zai yiwu a samu masu fataucin muggan kwayoyi ko masu sayar da giya ko kuma masu fasakwabri a cewarsa har ila yau shugaban jam'iyyar national plate party kuma tsohon minista a kasar ta tunisia mabruk karshid ya yi nuni da cewa wannan kuskure ne kuma shirme da sakamakonsa zai zame bala'i da zai wargaza majalisar dokokin kasar tare da haifar da rashin tsari a cikinta kamar yadda mabruk karshid ya yi furuce da cewa ba su da sabani da mahangar shugaban ƙasa kais sa'id a zarginsa a baya cewa akwai tsarin kama karyar jam'iyya da mummu mummunar tasirin ta a fagen gudanar da ayyukan majalisar dokokin kasar saboda ya bayyana a fili yadda ake samun 'yan majalisu suna biyayya ga jam'iyyarsu fiye da ƙasa to amma dukkanin sabbin matakan da shugaban kasar ya gabatar a matsayin gyara ba za su warware matsalolin ba iyaka ma dai sun ƙara dagula al'amura mabruk rashid yana mai fayyace cewar dokar zaben da shugaban kasa kai sa'id ya gabatar ta sake janyo kace na ce na kabilanci da bangaranci saboda bullo da tsarin zaben ɗaiɗaikun mutane a maimakon jerin sunayen jam'iyyu sannan kuma ya sanya sabon tsarin rarraba gundumomin zaɓe wanda hakan zai sanya alakanta 'yan takara da wasu keɓantattun yankuna da yanki a ƙasar a nashi mahangar saifuddin al'ubaidi memba a ofishin zartarwa na kungiyar masu sanya ido kuma kwararre a harkar sanya ido a zabuka ya jaddada cewa wannan tsarin zaɓe da gwamnatin shugaba kai sa'id ta kirkiro yana matsayin sharan fagen gudanar da siyasar kabilanci ne da ba da dama ga masu dukiya su kasance masu gagarumin tasiri a majalisar dokokin kasar a nan gaba musamman akan tubalin cewa sakamakon ɗaukar matakin rarraba mazaɓu ƙarƙashin rashin tantance takamaiman yankuna yadda wasu mazaɓun za su haɗe da wasu yankuna na daban lamarin da zai sanya kaɗa ƙuri'a ga ɗan takara za ta gudana ce akan tubalin ƙabilanci ko gado ko zuriya ko gari ko kuma wani ɓangare yana mai fassara hakan da cewa al'ummar ƙasa za ta koma tana zaben wanda take da alaƙar jini da shi ne ko ƙabilanci ko kuma yanki kamar yadda sabon tsarin dokar zaben zai soke tallafin da al'umma na kusa da na nesa ga ɗan takara hakanan jam'iyyu ba su da hurumin ɗaukar nauyin ɗan takara a bayyane kamar yadda doka ta fayyace hakan karara lamarin da zai sanya duk ɗan takara ya san hanyar da zai samar wa kansa dukiya da zai yi amfani da ita wajen gudanar da yakin neman zaɓe da hakan zai buɗe fagen yadda masu hannu da shuni za su ɗauki nauyin ɗan takara domin juya akalarsa bayan ɗare kan karagar mukamin majalisar dokokin ƙasa har ila yau saifuddin al-ubaidi ya kara da bayyana cewa majalisar dokokin kasar tunisia ta nan gaba za ta kasance ta maza ne bisa dokar tsayawa takara da aka gabatar saboda yawan mata da za su tsaya takara ba za su wuce kashi goma sha biyu cikin ɗari ba kuma kashi sha biyu ma zai ragu saboda zaben ba kawai tsayawa takara ba ne domin sharuɗan tsayawa takarar za su yi wahala ga mata 'yan takara har ma da mazan sakamakon rashin yiwuwar samun shaida shida ga mata da zai zama rabin su mata ne da kuma kashi ɗaya cikin hudu na maza memba a ofishin zartarwa na kungiyar masu sanya ido kuma kwararre a harkar sanya ido a zaɓuka saifuddin al'ubaidi ya kuma bayyana cewa a majalisar dokokin kasar tunisia ta nan gaba ba zai yiwu majalisar ta kunshi nakasassu da matasa ba saboda ba za su iya ɗaukar nauyin kansu wajen gudanar da yakin neman zaɓe ba kamar yadda doka ta hana jam'iyyu gabatar musu da gudumawa don haka mafi yawan su suka yanke shawarar ƙauracewa zaben 'yan majalisun dokokin kasar kuma har waɗanda ba su janye aniyar su ta janyewa ba ba zai yiwu su ɗauki nauyin yakin neman zaɓe da kansu ba duk waɗannan sharuɗa da tsare-tsare da shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya bullo da su yana son ganin ya daƙile matsalolin harkokin siyasar tunusiya ce bayan gargaɗin da ya yi cewa ana amfani da dukiyar haram wajen gudanar da harkokin siyasa da haka ke ƙara ƙarfin bullar haɗarin ƙaruwar masu fasa kwabri da masu ɓoye kayayyakin buƙatu domin su yi tsada su fitar su sayar cikin farashi mai tsada domin tara dukiya cikin hanzari da kuma masu kasuwanci da dukiyarsu a fagen rayuwar siyasa inda za su kashe miliyoyi wa ɗan siyasa idan ya hau mukamin gwamnati ya buɗe musu fagen wawushe dukiyar al'ummar ƙasa hakanan a ganawarsa da shugabar majalisar zartarwar ƙasar da kuma ministan harkokin cikin gidan tunusiya shugaba kai sa'id yana yawan nanata dokar shugaban ƙasa ta musamman ta hukunta mai ba da cin hanci da rashawa da mai karɓa a fagen siyasar ƙasar ta tunusiya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 haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan zango ku huta lafiya